Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata, mun gabatar muku da wani sabon shirin da ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar babban bankin duniya ke shirin gudanarwa domin farfaɗo da madatsun ruwa da ke a arewacin Najeriya. don inganta harkar noman rani a yankin. Inda ma'aikacin ma'aikatar ruwa ta tarayya injiniya Muhammad Sani Bala ya yi mana bayani dalla-dalla game da shirin a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Wanda har ya mana bayanin fitar da wani sabon ofishi na musamman da aka yi a jihar Kano da zai aiwatar da shirin mai suna Treatment. Haka kuma injiniya Muhammad ya yi mana bayani kan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin babban bankin duniya da ma'aikatar ruwa ta tarayya kan fara aikin gyaran madatsun ruwa guda uku da ke a jihohin Jigawa, Kano da kuma Sokoto. Kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku ci gaban wannan tattaunawar sai a gyara zama. ba bisa al'ada abin da na sani tsarin kungiyoyi irin su bankin duniya da makamantansu in sun zo da tsari eh, sukan wato fito da shi ne cewa na shekara biyu ne ko uku ko biyar ko goma ko kuma kafin ya kare ko kuma bayan ya kare za ma iya sabuntawa sannan tun da farko sukan cewa wato sun yi kasafi na cewa wannan wa'adi da za a yi wannan aiki an keɓe misali dala miliyan kaza eh, ba mu sani ba wannan yana wannan tsarin naku na turimin yana da wato wa'adi ne sannan kuma nawa aka keɓe wa aikin daga nan zuwa wa'adin da zai kare din wa'adin da minista ya shar'anta musu shine wato wannan gwaji ne wannan turimin da ake yanzu gwaji ne a waɗannan riba bezin guda uku da na gaya maka an yi alkawari da tare da world bank cewa za a yi kusan shekara bakwai a cikin shekara bakwai nan da za a yi wannan aiki za a yi wato nazarin iya gwargwadon yawan aikin da ake bukata na a gyara su ba karamin aiki ba ne wannan dole a nemi ƙwararru da injiniyoyi da suka saba wannan aiki a tsaya a ƙididdige keke da keke shin eh, siminti buhu nawa hanya kilomita nawa za a gyara kuma gudanar ruwa kilomita nawa ne makwararar ruwa kilomita duk sai an ƙididdige wannan an lissafi su kana a zo a karantar da manoma a haɗa musu ƙungiyoyinsu a koya musu yadda ake ajiye lissafe-lissafe na account nawa ya shigo nawa ya fita me aka yi da shi nawa aka samu jiya yau nawa aka samu gobe nawa muke nema da irin wannan duk sai an gama wannan aiki kana aima manoma hand over wannan ana fatan zai ci cikin wannan za a iya gama wannan aiki a cikin waɗannan shekaru guda bakwai idan Allah ya sa aka ci nasara to za a sake zama kuma da gwamnati tare da World Bank a gani ya za a faɗaɗa zuwa gaba bayan shekara bakwai yanzu an yi kamar shekara biyu da wani abu batun kuɗi ba eh batun kuɗi bankin duniya ya kawo dala miliyan 495 da ɗan wani abu ke kuma gwamnatin tarayya za ki kawo kusan dala miliyan takwas da wani abu haka lura a kai insha Allah a dala miliyan arba'in dala miliyan arba'in da wani abu to kamar wannan taron da naga kuna yi da sauran masu ruwa da tsaki kamar na gyaran wasu wani daftari ne da ya shafi kamar dokoki ne haka shi ma kuma na lura cewa yana daga cikin wani bangare na sharaɗin wannan aiki yanzu yaya kuka tsara shi wannan daftari sannan kuma ya ake so ya zama misali doka zai zama ko kuma a daftari ne ne kawai na ka'idocin aiki misali daga cikin yarjejeniyar da aka yi tsakanin bankin duniya da gwamnatin tarayya shine wato haɓaka ƙungiyoyin manoman da za su karɓi wannan ma'aikata waɗannan ma'aikatu na noman rani to a ƙoƙarin yin wato harɗa kansu bankin duniya suka lura cewa akwai inda gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗan yi gyara a cikin al'amarin dokokin da ya shafi ƙungiyoyin manoma to an ita bankin duniya ta taimaka tare da kwararrunta da suka saba da wannan aiki a kasashen duniya daban-daban waɗanda aka jaraba irin wannan aiki kuma aka samu nasara sun zo da wannan daftari a cikin watan nuwamba da ya ƙare na shekarar nan da ta wuce an taro a kano an yi wannan taro a sokoto an yi shi a abuja an duba daftarin waɗansu da suke amfani da irin waɗannan ayyukan noman rani a wasu ƙasashe an yi gyare-gyare to wancan karo an tafi da wato gudunmowa da manoma suka bada da project manajojin waɗannan river based eh, irrigation schemes kenan da ake cewa ma'aikatan noman rani an rubuta yanzu an je an sake dubawa an sake gyaran waɗannan gudun shawarwari da suka bada an sake gyara yanzu mun shi dawo musu da su mun dawo musu da wannan takardu su duba su gani gyare-gyaren da suka ce a yi shawarwarin da suka bada a November shin da gaske yanzu an an an an fiddo wannan takardu a haka an rubuta waɗannan shawarwari kamar yadda suka bada ko ko akwai sauran gyara da kurakurai saboda daga nan gaba aka yi za a kai wa ministan ruwa na tarayya shi kuma da shi da jami'an shi su duba idan suka ga yayi daga nan kuma sai majalisar ƙasa insha Allah. Injiniya Muhammad Sani Bala na ma'aikatar ruwa ta Najeriya kenan a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari kan shirin inganta harkokin noman rani a arewacin Najeriya. da ma'aikatar ruwa ƙarƙashin tallafin babban bankin duniya ke shirin gudanarwa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin manoman da ake sa ran wannan shiri zai taimakawa da kuma yadda suke ganin shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.